Thank you. mawuki yau ga wanda da sanar da umar da shi ne imani kutuba a kusurar imani da akawar da daya kuma malamin da ya ga baya a kusurin da shi ya da cikin da kuma da shi da biyu muna fata abubuwan da ba da shi da Allah subhanahu wa ta'ala da ba shi da yawa mun kuma Allah ya ba mu ikon kwabawo da kuma aiki da abin da ke mana a karɓar da Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta gabata da Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu wannan masallaci mai tan albarka masallacin dan Boriyo a cikin wato garin Kaduna kafin da ce komai na addu'a ta neman rahama da jin kai ga babban malami na uba kuma jagora na shi a kamar garbi da muna fatan allah ya yafe mana allah ya sa ɗan ƙarshen gari allah ya ba mu kyakkyawan cikawa a da shi a cikin hamsa kamar yadda kuma shi nuru da gabatar a gaskiya wannan ziyara shi muka kawo ce da wancan da masallaci ko ba da komai ba da fuskokin komai ba shi, mu ba ma da ma'ajuwa da kuma wato roƙon Allah ya hamshi shehilansa ba mu shirya ta a zo na ba kawai dai aka dai Allah ki shigar da al'amuransa so Allah kuma ya rubuta ga shiga mu da wasu daga cikin ku a ido da ido na mu kai da su wasu kuma za su ci ta kama kafafen yada labarai da wasu da gare sa nasiha ce nake so zan mana wacce ni da ku gaba ɗaya muna da buƙatar ta kuma ba zan mu taɓa rabuwa da ita ba a rayuwarmu sunan nasiha ta shi ne gyara zuciyarka gyara zuciyarka yan wa musulmi da allah ya halice ne bai bar mu haka ba sai ya halitta mana wata halitta a tattare da mu wanda ita ce zuciya za na kaɗa zan fara da wani hadisin shi ne shimfiɗa ta a kan da zan ƙare a kan wannan nasiha ta ba ala inna fi shirkin mutwa idan salahat salahat jisar kullum وإذا فسدت فسد الجسد كله النبي يقول سورة لا للي أدن cikin mutum a halittar irin halittar ɗan adam akwai wata tsoka idan ta gyaru to duk gangan jikin mutum gaba ɗaya bodi ɗin ya gyaru idan to dukkan gangan mutum shi ma bai gyaruwa ba su zai fata cikin halaka zalar sun su zama yake da su wannan abin shi ne zuciya wannan hadisi ne san shi kuma ana yau ne mai tamar tun muna yara ake faɗa mana wannan hadisin amma kuma aiki da shi ya magana gyara zuciya alƙur'ani da yawa ya yi magana a kan zuciya wata tsoka ce babu kashi a cikinta jini ne yake gudana a cikinta amma ita suke wahalar da ɗan adam idan ka ga mutum ya shiga nan, to zuciyarsa ta yi kyau in kuma ka ga mutum ya shiga wuta to wannan zuciyar ita ce ta lalace shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake faɗa dangane da wasu mutane ya ce lahum qulubun la ya'qiluna biha suna da zukatan da ba su hankalta kamar allah ya liƙa wa zuciyar hankali ana amfani da zuciya da a samu hankali ingantacce kenan akwai waɗanda zukatansu ba su da kyau cire ta ka canza abu ashe akwai waɗanda zukatansu ba su da kyau kamar ya zukatansu ba su da kyau ba su yi amfani da talimat arrabbaniya karantarwa ta ubangiji ta baraka ta'ala da nusantarwa da allah ya yi a kan ya za mu gyara zuga ta mabukasai ba a wata ayar allah ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwan mutane ne suke magancewa ba ba makahu shine wanda baya gani ba makamun gaske makamun na hakika shine makamun zuciya zuciya da take cikin kirji don wana ku sani cewa ita zuciya nan ita ce fa ma'auni ita ce sikeli da za a auna mutum za ta shi alkiyama ya shiga aljanna ko ya shiga wuta shi sa alkurani ce waɗanda za su kukuta ya ce illa man ata wato Allah bi zalbin salim illa man ata Allah bi zalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya wanda yau nake so ne mana bayani akan ita zuciya ko kubutacciya wanda ita ce take shigar da ma'abocinta aljanna ya aka gyara mana zukatanmu kuma ka sa musu karfin zukatanmu musu karfin shekaru ita zuciya wala wuri ne na wato jarrabawa da fitina ma'arab ne mai fitan kamar wani baje koli ne na fitintinu kamar yadda huzaifa ibn al-imani yake faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce wato yace tuqrabu al-fitan على القلوب كعرض الحسير عودا عودا أنا خلاص بجرد لك تنكنو أكاد زكا تنباي kamar yadda ka san sanitar za ka ɗauko ka liƙe wani abu a cikin wani abu ka liƙe ka liƙe ka liƙe ka liƙe ya ce udan udan kowane ɓangare na zuciya yana iya ɗaukar fitina aliga ta nan aliga ta sama aliga ta kasa aliga ta kaza a cikin zuciyar ɗan adam kamar yadda ake shimfiɗa taburma zaren taburma ko kaba ta taburma ɗaya bayan ɗaya ɗaya wani yana kan ɗaya mana haka ake shimfiɗe a fitinar a cikin zuciyar ɗan adam wa'idatun ba'd al-ukhra ɗaya bayan ɗaya yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akwai lokacin da zuciya za ta yi baki kirin baki kirin a diga mata wani abu wani baki kirin akwai kuma gurin da zuciya za ta dauki digo fari fat a samu baki a samu fari wanda ce hatta ta kuno ala kalbaini ala abiyar da mutum zama zuciyar tana iya kaso a kan bangaren haske da bangaren duhu wanda duk zuciyarsa ta zama ainihin wato fara to babu wata fitinar da za ta yi tasiri a kansa a rayuwa ya Allah ka bamu hasken zuciya yace fala tadurruhu fitna ma dama as-samawati wal ard fitina ba za ta cutar da wannan zuciya ba matukar ana rayuwa duniya da lahira sama da kasa akwai wani bangaren kuma zuciyar za ta iya baki kirin za la ce kalkuzi mujahiyan haka yi mada a cikin hadisi talkuzi talkuzi mujarriya zuciyar za ta zama cuta karkace ta zama mankusa in an ce almujarri a larabci ana nufin alma'i duk abin da yake karkatacce to zuciyar ɗan adam takan karkace ta ƙi ta daidai shi yasa manzon Allah ya fassara yace ga ma'anar kalkuzi mujahhiyan din zuciyar dan adam tana iya zamantowa la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara ko la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara mutum ya wayi gari bai san abu mai kyau ba duk wani abu na alheri ko duk wani abu kyakkyawa to bai san shi ba za ka yi ta bayanin abu mai kyau amma wallahi zuciyar da yake ta riga ta gama jabewa to wallahi ba za ta zama kyakkyawan abu ba kuma mummunan abu ba za ka gan shi ba me za ka gani illa ma ba min hawa sai abin da aka sa wannan zuciya na son zuciya shine al-hawa imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi idan yan wana suna fahimta na kenan Allah yakan iya jarraba mutum da ta zama a cike take da jarki da kazarta to ta zama karkatacciyar zuciya ta zama zuciya mai kazanta ta zama zuciyar da duk inda za a nuna mata alheri ba za ta gani ba shi sa za ka ta mamaki wata barna da ake yi sai ka ce wai wai wannan wai wanda yake wannan abu wai ba musulmi ba ne ta lalace ne zuciyar ta zama kalkuzi mujahiyan la ta'rifu ma'rufan wala wala tunkiru munkara kaga mutum masallaci mai tsalla idan ya yanka maka wata tsiya wallahi ta ce bai taba ganin alƙalla ba baya faruwa yana faruwa yanzu irin abuwa suke faruwa a kasan nan ko a duniya na rashin mutunci na rashin imani na rashin jin kai na rashin kyautsayi ka ce wai wannan yaya mutum yana sallah amma yakan iya yin wannan abin ba tausayi ba jin kai ba jin kuka yanzu ka duba mutane suke ba'adin suke kashe mutane kawai sai dai a nuna ma hoto ai an kai hari an je wani guri an zubar da jini haka kawai mutum bai san hawa bai san sauka ba kawai sai dai ya ji shi a lagara sun aika ka kuka shirya ko kuka shirya ba adi barna ka kasa gane me mutum yake so wannan ba ne to akwai waɗanda ba bindigar suke sa su kashe mutane ba munin zuciyarsu ya kai ga kujerar da suke kai suke jagorantar mutane da ita suke kashe mutane su murkushe su su jefa su cikin kunci cikin wahala ba su da tausayi ba su san kuka ba zuciyar ta zama nuki tafiha nukatan sauda ta zama kalkuzi mujahiyan din da annabi ya faɗa la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara mutane suna kukan wayo Allah wayo Allah wallahi bi sa ana wannan kukan ba ya fi jin kukan karen gidansa akan kukan al'umma da yake shugabanta wani da shi za a haɗa a jefa mutane cikin bala'in da sai sun shekara ɗari ba su fita daga cikin wannan bala'in ba wani zai zo ya maka ta'addanci saboda munin zuciyarsa ta'addancin da zai maka da biro zai maka da minti biyu minti uku wallahi da azimu sai ya jefa da kai da al'ummaka da ƙasa ka gaba ɗaya cikin bala'in da wataƙila har kiyama ta fashi wallahi sai mun girbi bala'in da ya shuka mu rashin kyan zuciya ne rashin samun tarbiyya ruhiyya zukatan mutane sun kasance sun yi da wallahi tallahi yanzu rigunan mu sun fi zukatan mu kyau gidajen mu da muke ginawa sun fi zukatan mu kyau ababen hawan mu sun fi zukatan mu kyau rashin tausayin ba ya kai ba a tausayin kowa ba a tausayin uba ba a tausayin tsari ba a tausayin wani ba a tausayin kowa kawai wani yake cewa a yau ba za ka gane cewa kana da masoya ko ba ka da masoya ba sai bala'i ya same ka wallahi duk wanda larura ta tinkare shi ya fada cikin wata matsala wata larura a lokacin zai gane su ke rayuwar su za ka zo yanayin da kana tunanin wa za ka tinkara da matsalarsa waye zai sallama maka ba ka da lafiya ne ba ka da abin da za ka ci ne sana'a kake nema aikin da zaka rabu kake nema a wani abu kake nema a lokacin zaka gane shi kana tare da mutane masu yawan ka ne ko kuma kana tare da mutane ne kawai ana rayuwa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ku rike wannan ababi ne shimfiɗa akwai kuma zuciyar da take mai haske da maza Allah ce babu wata fitina da zai tafiya a wannan zuciyar su ne bayan Allah na kware da ba sa raurawa ba sa raba kama suna nan akan yadda suke na salaha da mutunci da zanen ya kamata da bin Allah sama da ba da na ta biyu zuciya tana yin rashin lafiya zuciya ta kan rashin lafiya kamar yadda ka san kana ciwon kai kana ciwon kafa kana ciwon ido kana ciwon kaza to zuciyarka ta kan iya yin ciwo amma ba ciwon da kuka sani aka saba ake zuwa asibiti ya likita ya auna ka a baka kwaya ba ba shi nake nufi ba ba wannan nake nake ba wannan kowa ya riga ya sani zuci in tana da rashin lafiya cuta ta ciki wanda za ka har ka kare rayuwarka ba lallai ka gane baka da lafiya ba ba lalle ka gane cewa zuciyar ta tana ciwo ba amma wallahi cike take da cututtuka kuma ka kasa sha mata magani wanda wannan cutar illarta ba a duniya ba za ta yi maka illa sai bayan ka kwanta a gabari ku tafi mutum menene rashin lafiyar zuciya malamai suka ce rashin lafiyar zuciya shine ya zama to? duk wani abin da Allah ya dora maka na sanin Allah ma'arifatullahi tabaraka wa ta'ala wa mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala san Allah da begen gamuwa da Allah a ashauq ila liqa'illahi tabaraka wa ta'ala da komawa zuwa ga Allah al-inabatu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa isaru kun zalika ala kun shahwa ka fifita waɗannan abubuwan da na irga ma akan duk wani abin sha'awa to zuciyarka ba ta san da wannan ba zuciyarka za ka waye gari ba ta san ta sa ka ta san Allah ba ba ka san ilimi ba ka san karatu ba ka san wa'azi kai abin da ka ɗauka wa'azi ƙauyenci ne kai abin da ka ɗauka wa'azi ba in mutum bai da abin da zai sai zai ji wa'azi amma baka san ba wa'azi shine yake Shi ne allura ce ta zuciya wa'azi shi ke wanke warkar da dukkan cututtuka na zuciya to ba ka karshe ba ka san Allah ba ka shaukin gamuwa da Allah mala akwai wallahi a cikin mutane wanda wallahi ya son ya haɗu da Allah da an yi magana gamuwa da Allah in yi cin zai gama da Allah to bayan, bakin ciki yake baya saboda ne bai gyara zuciyarsa ba kuma bai yi shirin gamuwa da Allah ba saboda shi Allah an gamu da shi in an yi na kwarai ne ake samun na kwarai in an yi yankin banza kuma za a gaskiya ba ka koma zuwa ga Allah to wannan shi ne farkon ciwo na zuciya ba ciwon zuciya da za a sa maka na'ura a sa maka inji ba shi ne ke nufi ba waɗannan abubuwan duk sun ta'azzara a gare ka kuma duk inda za ka toshe hanyar zai ke wannan abin za ka yi ya su duna a sabirin da waya na a shiwaja suna toshe hanyar Allah kuma kullum so suke hanyar Allah ita zama to ita ce karfaranciya da bawa ya zargen ne Allah ya halicce shi to wallahi da ba zai taɓa bakin ciki ba don Allah bai bashi wani abu da duniya ba kuma in bawa ya san komai a duniya in kuma bai san ubangiji ba to wallahi tallahi ya yi asara zuwa duniya kuma bai dace ba shi yasa wanda ba san Allah ba za ga yufaddiluna hududad duniya wa lazzatiha wa shahawatiha sun fi fifita rabon duniya ɗanɗanar duniya sha'awar duniya morewar duniya akan komai amma lam yasbaru bi hubbillah ko bi ma'abbatillah wa shauq ila ba su taɓa ribantuwa da san Allah da shauƙin zuwa su da Allah tabaraka wa ta'ala ba to duk wanda kuma bai gane san Allah ba bai san ɗanɗanon san Allah ba to wallahi bai taɓa sanin ɗanɗanon duniyar ba za ka gane duniya ba komai ba ce ba sai ranar da ka mutu sakon ɗaya a kabari sai ya mantar da kai da yi gani duniya wallahi kuma kana hanya ya zo a cikin hadisi sahihi da dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi da ni'ima da morewa a duniya shi ya fi kowa ma shi ne number ya fi kowa jin daɗi da morewa a duniya idan aka tsunduma shi a cikin wuta tsomi yadda ka san ana tsoma doya a cikin kwai a tsoma ta a dago ta a fatabo ana tsoma shi guda ɗaya a cikin wuta Allah ya ce annabi ya ce Allah zai sa mara ku su tambaye shi ya kai bawan Allah shin ka ku taɓa jin daɗi a rayuwarka zai ce ya ubangiji kalla wallahi ba taɓa jin daɗi ba kuma ba san daɗi ba a ce a kai ba kama kowa jin daɗi a duniya ya manta zai ce ban taɓa ji ba kuma ban taɓa sanin daɗi ba wannan kuna guda ɗaya ta hannama zuri ɗaya da aka zura shi a cikin wutar jahannama wallahi ta mantar da shi duk ni'imar da ya mulki ne dukiya ne sarauta ne mata ne abinci ne waye ne duk abin da su sani na jin daɗi da kake tunanin jin daɗi ne ana tsunda mutum a cikin wuta tsunduma ɗaya wallahi sai ya mutu komai ina da lillahi ina da raji'un wanda Allah ya ce za a zo da wanda ya fi kowa talauci da wahala da kunci a duniya wannan misali ne za a buga shi sai a ɗauke shi sai a sai a tsunduma shi aljanna tsunduma ɗaya tsomi ɗaya sai a zaro shi sai a ce ya bawan Allah shin ka taɓa sanin wahala ku a rayuwarka zai ce kalla wallahi ban taɓa sanin wahala ba ban taɓa sanin kunci ba a ce ya duniya ba wanda ya fi ka talauci ka manta ka kwanan yunwa ka manta ba ka da rigar da za ka ta? ka manta ba ki ya maka rutu ka manta ba ka da ci ba ka da sha ba ka da mazauni ba ka da ba ka da komai babu ka manta ya ce aizan taɓa yi ba daɗin aljannan nan tsone ɗaya ba ya manta da shi duk wahala ne shi ne malamai suke cewa duk ibadar da aka ce ku yi sallah ku yi azumin nafila ku yi karatun alƙur'ani ku yi ilimi kusan Allah da kuka ɗauke shi a matsayin wahala ne ibada da kuka ɗauke shi a matsayin wahala ne ranar da ka mutu kana shiga kabari za ka manta da duk wasu wahala da kuma yi a lokacin ne za ka zama ɗan gata mala'ikun Allah su rinka maka kirari a rinka girmama a nan duniya ma ta sani a yi ai akan maka kirari ai akan yi ma ka ballan kan kirarin malaiku da dai sauran malaiku da yi ma wannan hadisin hadisi ne da shi da ta ce idan ya nuna mana haƙo yana nuna mana wallahi kun zauna shi ne da ke gani ba gidan zama ba ba gidan zama ba kuma ana da na sani galibin sai an mutu a gidan nan yayin da dan adam ya zama mai taurin kai mai kekatsaciyar zuciya baya iya ganin gaskiya kuma baya tsoron wuta kuma baya tsoron mai wuta baya tsoron sa saboda zuciyarsa ta lalace dukkan ni'ima da ubangiji ya yi maka malamai suka ce duk wani abu da ka sani na jin daɗi da morewa da ubangiji ya baka matuƙar karanta tsarkin zuciya zuciyar ka zama ba ta tsarki to shi kenan duk wannan jin daɗi zai aninka ma shi zai zama azaba gare ka a ƙarshen kiyama shi ne suka ce fayyasirul insanu mu'azzaban bi nafsi ma kana mun'aman biha ko mun'aman bihi mutum zai zamanto ana yi masa azaba kayan jin daɗi da ya more a duniya wannan jin daɗin da ya more a duniya shine za a akkasa masa ajiya masu zai zama wasu masa bala'i a lahira a duniya ka kana ganin ka zama sha ka tsallake aya ko wani ke da su sun tsallake wa ko ba ka bane ba amma wallahi tallahi ba shi da lokacin sallah bai san azumin nafila ba bai san ya zauna ya zikiri ba bai san ya karanta alkur'ani ba bai san ya tuba zuwa ga Allah ba amma kuma Allah yana ta bunka masa duniya na'am ga karuna Allah ya zauna karuna da annabi Musa ya zo yana masa wa'azi da ke zuciyar ta lalace rabbi ya mayar masa saboda arziki da ubangiji ya bashi zuciyar ta makance sai ta ɗauka cewa ne dabarar ta ne ba ta annan musa ne ke ƙaro na kasu ko wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yace wa asim ya kai karuna ka nema cikin abin da Allah ya baka nemi gidan lahira ka sayi aljanna da ka. kai aikin Allah karka manta da rabanka na duniya din ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka yanzu ba Allah ya kyautata maka ya baka ci ba ba Allah ya kyautata maka ya baka aiki ba ba Allah ya kyautata maka ya baka dukiya ba ba Allah ya kyautata maka ya baka gidaje ba wani yana neman gida ɗaya da zai zauna ba yi ba Allah ya baka riguna ba ba Allah ya baka motoci ba ba Allah ya baka sarauta ba ba Allah ya baka mulki ba ba Allah ya baka ba Allah ya baka ba Allah ya baka ba ba Allah ya kyautata maka bayan dai dan adam wa ahdi kama ahsana Allah ilayk ka kyautata kama yadda Allah ya kyautata maka قال إنما رضيته على علم عندي قالون الشكاي إلمينا نيبان wannan dukiyar da nake da ita ilimi na ne Allah ya bani da iyaye da kakanni suna mana bayani muna yara ana so a mana bayanai wai in suna so na soro wai ka gane yawan dukiyar karo sai a ce toshe kunnen ka haka idan ka toshe za ka ji wani ƙo oh. sai a ce rububin dukiyar karo Sabar dukiya da arziki ya Allah ya bashi Allah da kansa yake wa atainahu min al-kunuzi ما إن مفاتحه لتنوع بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يجيب الفريقين قال إنما أجيب ولا علم عندي الله يجي من باشي إلى دنيا ما كلت إلى ندوكيا قارون كوي والله كرتي مدى كاداوة زاد هدو جماعة masu ƙarfi za su ما Wallahi ba za su iya يتوكا makullai kawai ba ba wai guraren ba makullan na taskokin dukiyar garin ba amma yau saboda zuciya ba ta kyau ba annabi ya masa wa'azi ya mai da martani da annabi kasan yana da cikin lalace zuciya yayin da ake nuna maka Allah sai ka ɗauki wanda yake nuna ma Allah mai gida ne wannan shine gururi da hudu na kwakwalwa da wasu suke samu ai baka isa ma ya saurare ka ba ma Allah baka isa ba ya fi sauraron sa. an karami dan firamare dan nazari a kan sauraron malin ne ba sai kai kai ka kana da wannan mutan kana ka shi ka shi ka shi ka shi ka kana na na ya samu dama ya samu dama ya sauran amma wallahi na ga akwai waɗanda za su yi da na sani a kan hikimar da ubangiji ya ba su zuri da ita ba kar ka zama a cikin su ka yi ƙoƙari ka gyara zuciyarka ka kyautata alaƙarka da Allah ka tuba kabla mamaki ta mutuwa ta riske ka ranar da aka ce ka mutu ka daga kanka ka ga tukunya a kanka a rufe ana marar buka wa dinuka ba mu gana tuba duk wanda ya bibita mahbubatin duniya akan shubbullah soye-soyen jin daɗi na duniya akan son Allah to fa kalbuhu marid tabbas zuciyarsa ba ta da lafiya in ka fifita abubuwa na duniya akan son su akan son Allah to baka da lafiya kamar hanjin cikin mutum small intestine da large intestine na ɗan adam maɗaukan abinci na ɗan adam idan ya fifita cin ya fifita rike abu wanda yake mummuna a kan mai kyau to sai ya saba shi cikin sai ya saba da wannan mummuna abu amma kuma ya ta ta cutuwa ta ta kuma da wahala cikin ya so wani abu ba wannan ba wanda ya saba shan taba da wahala yake denawa saboda ya saba wa kansa ya sheka wa kansa wannan mummunan hayakin mashayin giya ya yi ta tura wa kansa giya to da wahala ya haƙura kudin shan giya ya zuwa yana shan lemo ko yana shan zuburu saboda ne wannan jantan jikin ya saba da wannan mummunan abu ya zama addicted to it ya saba ba zai iya bari ba to duk wanda ya ga soye-soyen duniya na sabon Allah to sai ka ga gangan jikinsu ya fi sabawa da wannan abun kuma bin Allah wahala yake masa wani yake tambayar ɗan uwan shi ce ah, ha yace yanzu wani wai kai duk wai kai wai kai duk sati wai sai kai azumi ne da ana ne gaskiya ko wali ya kalla shi ne wallahi na ni na ramadan ɗan wani da za a ce dai na wallahi dai na wallahi azumin na faɗa sai shekara guda bai taɓa yin azumin litinin ko da abin da ne na wallahi saboda ne cutar kazantar sam hutun son zuciyar ya fifi da son Allah ya fi son Allah a zuciyar da amma wanda Allah ya sa masa son Allah son addinin Allah son ibada wallahi al'azimu ke gaya muku baya iya daina bautar Allah kwanan na wani bawan Allah ya rasu wani da cijo muna tare shi a masallaci mana iyalinsu suke ba mu wani abun al'ajabi mutum ne mahabucin azumin litinin da azumin ne wata rana aka dauke shi aka shi asibiti bai sani ba an buge shi ya bari aka kai shi asibiti sai Allah ya farkar da shi sai ya tambaya sai ce yau yaushe ne sai aka ce ai ba wai mu alhamis ne sai ce alhamis ya ɗaga idan sai ga agogo wajen ƙarfe sha biyu na rana sai fashe da kokawa Yi ce ya baka tashe ne mai hanyar ba shi ya ɗauka ba ce ciwo ne ya danne shi ya yi ta kuka wai a lokacin yake cewa wai a bashi abin da zai suhur wai shi azumi zai ɗauka a ce ai yanzu rana ne ya ce don bai sa a sa ya ɗauki azumi ba yau alamis ya za'a ya iya ci abinci aka ce ka yi haƙuri ka sha magani wallahi sai tilasta kai masa yau mutumin da nake ko yana kamshi a gaban yau kowace ake yi da rasuwa sallah kuwa iyalin suna su ɗin, duk inda ƙarfe ukun dare kai to ya gama bacci in ka gan shi yana bacci bayan ƙarfe uku to allura bacci a gabansa ko maganin shi amma ukun dare uku da rabi a farke ke tara wannan shekaru kaɗe da zai iya tafiya ba ya daina bacci dai ya daina ya kaga wannan Zuciyar ce ta riga ta saba da ake alheri ba za ta bari ba malam duk wanda ya saba zuwa masallaci duk ranar da bai zo masallaci ba ji zai kamar ya rasa duniya akwai wani ma'abucin masallaci shi ma da tijo ne a masallacin kullum da shi muke sallar sahun gaba shi wai kama shi na je duba shi yana kallo na sai fashe da kuka na ce ka shi hakuri ya yi ta kuka ya rike hannu na ya ke sake ta ce me ma ce wallahi ba nan masallaci da ke wa ya ce yau gani a gadon asibiti ba na jin kiran sallah gani yau ba zai iya zuwa gani ba ya ce ina cikin alwalata da nake daga gida in kawo izo masallaci in zauna in yi zikiri in sallaci a gaba in sallah sai tare mutane wannan ya mutu komai da iya rayuwa to kaga wannan zuciyar ta saba da aikin yi wani kuma kaza a disan time a wannan lokacin idan za a samu masallaci sai an watsa masa ruwa a kansa ba zai iya zuwa ba babu tashin hankali a gare shi a ce ya tashi biya da zama me yasa saboda dattin zuciyar shi ya rinjaye askanta kuna gane misalan da nake yi to ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka alheri duk wanda ya saba wurin zikiri baya iya dainawa duk wanda ya saba wurin karatun qur'ani baya iya dainawa duk wanda ya saba zuwa makaranta in bai je ba zai kamar ba da lafiya duk wanda ya saba zuwa masallaci sallar jami'i a ko ina ke in bai je ba baya da baya da daɗi ko ina zai je wallahi tallahi in bai ganshi a masallaci yana jami'i ba baya da ne baya da kwanciyar hankali wannan Allah ya ga zuciyar da ta saba da aikata aikin kai ku sani ya ku yan uwana zuciya ta kan iya rashin lafiya kuma rashin lafiya ya tsananta kwarai da gaske amma abu mamaki mai zuciyar bai san ba shi da lafiya ba min shigalihi wa tirabihi an ma'arifati sihhati wa asbabihi wa saboda ya shigalta bai san me yake kara wa zuciyarsa lafiya ba bai sani ba shi abin da ya ɗauka, cin abinci mai kyau shan abun sha wane ne wannan gina gangan jiki kenan ka gama gina wa wuta gangan jikinka ka mutu kuma ta kuma ne ba amma ka manta da ginin zuciyar intanet ginin zuciya gyaran zuciya na ciki kai zuciya fa malam takan iya mutuwa mai zuciyar bai mata zuciyar ta mutu ba a ko a hausa ba ba shi ba ta faɗa cewa ta aiwa na matacce zuciya ce da shi a ashe zuciya tana iya mutuwa tana iya mutuwa ma'abucin zuciyar wallahi la yashuru bi mawdihi bai ma zuciyar ta mutuwa a'a to ya ake yaya za ka gane zuciyar wani a mace take shine baya taba jin radadin sabon Allah duk wanda zai iya tinkana sabawa Allah da mummunan abu ya aikata shi bai taba gana na sani akan sabon da ba to wannan sa a bace take gaba ki daya kun san mun faɗa da Allah ce fa لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ya ɗauki bindiga ya harbi mutum ya kashe shi yana fagan-fagan yana zubar da jini ya ɗauki adda ya tsara masa amma wallahi ko da ka zuce ka zuce a tambaye shi nawa ka kashe ce ba sai ya adadin nawa ka kashe ba ta mutu la ta ta'allamu ba ta jin raɗaɗi بجراحات القبائح والمعاصي rauni na laifuka da zafin Allah zuciya mata da shi ya je ya saci kudin mutum ya yi zira da matarsa ko ya jefa mutane cikin talauci suna cikin wahala hakkinsu ne ya ɗauka ya riƙe ya ɓoye ko ya jefa cikin mutane cikin tsanani suna wahala suna wayo Allah yana dariya baya jin raɗaɗi bai sani ba limaza limauti qalbihi saboda zuciyar ta mutu alamar mutuwar zuciya shine malam rashin jin raɗaɗin sabon Allah rashin jin radadin munan tawa halitta to wannan mutum yana dauke ne da zuciyar kawai amma mushe ce a ƙirjinsa, ba ta da amfani kayan wuta ke dan bai san gaskiya ba bai damu ba yana kan aƙida mummuna aƙidar sabon Allah malami ne wai boka ta san ba wace boka ne ke masa malami wata mata ta ji mai son duniya mai munan zuciya ta ce ta kawo aiki ne ya ce mai aiki ta ce kishiyarta kishiyarta ya ce mai ke zuwa ba kashe ta ko a sa mata ciwo ta ta ciwo ko a hada ta fada da gidan ta har abada kishiyar sai ta ce a gigita ta a illata ta a jarrabe ta da ciwo har abada mijin ke gawar ya ce an gama aka yi ciniki ta lale kuɗi ta bayan shi kuma ya je yi wa aljani sujjada ya sa aka kawo masa jini ya sha ya zagi allah kuma ya ce ga Abu da za duk a ƙasar nan akwai mutanen da da sunan malinta mafi a ƙazamai masu sigofi na ƴan wuta suna zaune suna jefa mutane cikin halaka da irin wannan tafiya da sunan ma'aikata illa boka ke nan bala'i wanda bala'in boka sharrin boka ya fi da ɗan fashi da makami dan ɗan fashi da makami kudin ka zai karba da zai raba ka da imanin ka ba ɗan fashi da makami motar ka zai karba bai zai raba ka da imani ba amma boka manzo Allah ya faɗa hadisin musulmi kwana arba'in ko ka sallata ta yi ta waye zai iya buɗe bakinsa ya faɗi wannan in banda wata zuciyarsa take kasantanciya waye zai iya zuwa don neman mulki ko don neman sarauta ko don neman duniya ko don neman kasuwa ko don neman sa'a ko don neman kaza ya je a bashi abubuwa na shirka da kaban Allah ya karba malam ka san akwai mutanen da saboda zukatan sun mutu yanzu na neman duniya akan ba su nushe su ci don samu biyan mutane malam ka san a cikin al'ummarka akwai wanda suke zuwa a tura su je makabarta su samu gawa su yanki jikinta gawa a fede gawa a yanki naman jikin gawa ka san a cikin mutanenka masu matacciyar zuciya akwai wanda yake da ƙarfin zuciya da zai iya farke kabari ya zo da abin yanka wuka sabuwa ya yanke al'aurar gawa saboda tsafi da taimakon ta kasar al'aurar ta zuciya ta gama mutuwa shi sa akwai mutanen daga sunan a zahiri suna yawo amma suna ɗauke da matattun zukata a cikin kirarinsu la'ida lauraya wani ba Allah ke cewa wa ma najirhim bi mayyitin ila wa ma mai bi mayyitin ila matacce dan ya ji ciwo ai ba ya da dadi gawa dan ka dauki bi ka ta saranta ai ba race da dadi ba saboda ba rai to haka mai matacciyar zuciya ne kar ka dauka wani sabon Allah yana masa da dadi ba daga cikin alamomi na rashin lafiyar zuciya Shi ne zuciyar da kaucewa amfani da abinci da zai ƙara mata lafiya ya ba ta istikama ta koma zuwa ga abincin da zai cutar da ita kuma ta kaucewa a magungunan da za su taimake ta kuma ta je ta rungumar magungunan da su ta ita ibn kai ke bayani Allah masa rahama yace dangane da zuciya akwai zai zaɓi na abinci mai amfani a zuciya akwai kuma dawawan shafin magani mai warkar da zuciya akwai kuma zai zaɓin abinci mai cutar da zuciya akwai kuma dawa muhlik magani mai halakar da zuciya abubuwa ne guda biyu suna da yaya ɗan wancan abinci mai amfani da zuciya magani mai amfani da zuciya ɗaya abinci mai cutar da zuciya abinci mai amfanar da magani mai cutar da zuciya waɗannan duk suna tare da ɗan adam a zuciyarsa sai wanda ka dama ina ce muku magana abinci abinci abinci kar ku ɗauka ina nufin nama ina nufin ganye ina nufin tumatir ina nufin zogale ba shi ne wani abinci ba zai bayanin abincin zuciya mai kyau ba zuwa ake a kasuwa a kan ba ana sayan ta ne a cikin alƙur'ani da hadisi ana sayan ta ne a masallaci a gaban malamai shine mutum za ka gan shi ba shi da lafiya a gangan jikin sai na kwance amma zuciyarsa lafiya ta kalau wajen imani ya shida ila liqa'i rabbi kullum shauki yake game da ubangijinsa baraka wa ta'ala illa ma ta Allah bi qalbin salim zuciya lafiyayyar zuciya kullum tana fifita abinda zai amfana da ita na abinci da magani akan abdamul a akan wanda zai cutar da ita ya sa ta cikin rashin lafiya zuciya mara lafiya kullum abinci mara kyau take ci kuma kullum maganin da ba zai mata tasiri ba take amfani da shi to wai wani abinci ne ba kowanne kyawu a zuciyar ɗan adam Ha, wani abinci ne ya fi kyau yake gina zuciya da ɗan adam shi ne da yi imani abinci imani shi ne imani aiki na imani ya tabbata imani yana ƙaruwa yana da kuwa liyar imanan ma'a imani الإيمان يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعصية إيمان هنا كأهوال يوان بين الله يوان صلى يوان أزمي يوان صدقة يوان ذكري يوان زوام صلى الله عليه يوان كراتنا القرآن يوان يستغفاري يوان توبة yawan sada zumunci yawan duk wani abu da ka sani kurba ila Allah to imani yana haɓaka yana karuwa da sannan kuma shi din abinci ne mai kyau ga zuciyarka wanda za ta samu lafiyar da kawai kana mutuwa zai ka shiga da amma wanda ya fifita rayuwar duniya da morewar duniya da son duniya to shi kenan zuciyarsa za ta ta tattarar abinci mara kirki mai shirka sabon allah bid'a ma'afi duka wannan shi yake aikata kuma shi yake ci yana kuma cutar da shi kuma ya nemi magani da zai warkar da shi sai da dafa da rashin sabon allah kwana zai yana sabon allah gini zai yana sabon allah bai taɓa sabon allah wani ba duk wani abin da ka sani na sabo wallahi ba abin da ba yi wani yana alfahari yana cayo yace ya shi mai yawa ne sabon Allah ne bai taba yi wani bai yake gaya wa ana gira da abokan ce shi wai biye ma na sabon Allah ne bai yi in kifar ka ne yi, in shirka ne ya yi, in tsari ne ya yi, in menene yi, dura mu da kasan sani ya yi. Ya tarar da kansa ma yana zagin Allah ba abin da bai ba wa yaftakhiru bi hada wa yu'linuhu yana alfahari da wannan kuma yana faɗa wani kuma yana nan kullum yana aikin Allah amma yana cikin tsoron Allah ma yana karɓa Allah ya ce su ne waɗanda suke bayar da abin da muka ba su wa qulubuhum wajila annahum ilayna raji'un yana sadaka yana tsoro ko Allah ya karɓa ya yi sallah yana kuka ko Allah ya karba ya yi azumin nafila yana Allah ka karba annabi ibrahim da shi da ɗansa isma'il suna yi wa Allah gini ɗaki suke gina wa Allah amma suna jefa tubali suna gina suna rabba na sabbin nisa inda ka anta sabiyo ya Allah ka karba wani kai ne mai jiko maka yi ne ba wannan bai yi nauyi akwai lokacin da mutum zai waye gari manzo sallallahu alaihi ya baka shawara cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw azilu sabilin wa udda nafsaka min ahli al-ubur ka zamanto a cikin duniya kamar bako ko matafi kuma ka lissafa kanka cikin waɗanda suke ma'abuta kabari kullum kai da nake maka magana kai ka mai da kanka a duniya kamar bako ne kai yanzu duk wanda ya zo bako nan masallacin ya san zai haɗa kayan sa gidan duk wanda yake matafi ne yana kan hanya ya san tabbas sai ya bar garin nan sai ya bar gurin nan to wai haka ake so ka ɗauka a duniyan nan lalle za ka samu hanya kuma wallahi sai gabar da ko kana so ko ba ka so haka manzo Allah ya ga Abdullahi bin Umar لا إله إلا الله ونيتك فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا وتزلق ونظلم يشي مزا مزا مزا مزا محادة كايو متفئزوا زواج الجنة تسمي شيوا idan ka yi aikin kware, aljannan nan ita ce masaukinka na farko nan ne mazauninka nan za ka tarar da bukanka da ɗakin ka. amma matsalar muri matakin yaki ne na abokin gaba abokin gaba ya riba ce mu shaidan makiyin allah kullum faɗa yake da kuna zai shi zan koma mu kubutar da shirin shaidan ali bin abi talib wata rana yake faɗa ce inna duniya qad tarhalat mudbiratan jama'a duniya fa ta hada duniyar kanta ta hada kayan ta juya ta tafi wa inna akhirata ga lahira kuma qad tarhalat muqbilatan ita kuma ta hada kayanta an dora akan sirri ta fuskanto yace ga duniya can ta hada kayan ta ga lahira kuma ta hado kayan ta tana tsunkowa ce wani kullum minhum banun kowanne daga cikinsu, su duniya da lahira akwai 'ya'yanta. Ba kunu min abna'il akhirah ku zamanto cikin yayan lahira ya ku bayin Allah ta takunu min abna'id duniya? kar ku bari duniya ta ribace ku zama 'ya'yan duniya komai na ku akan duniya kun manta da Allah duniya duniya duniya akan ta ake komai yau ka kashe wanda za ka kashe ka ci haram ka yi zalunci ka yi ƙazanta ka ki tsalla ka ki azumi ka ki kiyaye dokar Allah duk akan wannan duniya kar ku zama min abu na yin duniya fa inna al-yawma amalan hisab ku sani ba yau ana yin aiki babu hisabi amma wa kada hisabun wala amal gobe kuma akwai hisabi kuma ba a yi a lahira lissafi ne zunzuru za ka tara kashi kuma babu wani aikin da ba na gida a lahira ba sadaka a lahira ba ka karatun qur'ani a lahira babu wani abu da za ka wa da ta wayan hanyar samun tsada a lahira babu wasai jama'a duk lokacin da zuciya na lafiya to tana fi shawara a lafiya mai tsari tana hada kayanta da fuskanci lahira lafiyayyar zuciya ita ce wacce ta hada kayanta ta dora a kan sirri ta fuskanci lahira ko yana neman duniya yana yi ne duniya da za ta taimake shi ya bauta Allah ya je kasuwa ne don ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri ya bauta Allah ya je aiki ne don a bashi albashi ya samu rufin asiri zai bauta Allah ya shirin jiwon amma baya zuwa ya rufe duniya wai yana neman ishara ta ishara ta ishara ta saboda a ci shi ne ya tafi da yawa malam Allah yana jarabar muka tara abin da ba ma lissafin kuma ya zama kashe shi kana tara duniyar da baka lissafa kuma kwana nawa za ka kashe ba kana tara dukiya kana tara kudi kana tara kadarori ka siya ka ɗaure ka rufe ka siya ka ɓoye ka rufe ka tara ka tara ka tara to amma kuma baka tara kwanakin da za ka cinye su ba wani jirgin sama ya hau ya malo ya mutu yana cikin tsakiyar goyon duniya wani cizon sauro ne ya kashe shi wani ciwon kafa ce ta kashe shi wani ciwon suga ne ya kashe shi wani hawan jini ne ya murkushe shi wani zuwa kai a harbe shi wani bakin ciki ne kashe shi yana zaune kullum ya haɗe zuciyarsa ya mutu kawai da yawa ta ga me ya kashe shi bayan da lafiya ai lafiyar ta karau ta ta haɗa ta wace fata ta wai bugun zuciya Allah kadai ya san abin da zukatan nan suke kukkullawa shi kadai da ya halice mu wallahi shi ya san abin da suka taɓa suke rubuta babu abin tausayi irin a zo a ci kwaikwaye ka ka tafi ba a kan kimle ba ka duba malam jarrabawa da ake mana amma ba ma ganewa ba idan mulki kake ci shugaban kasa ya mutu akan kujerar mulki yana cikin tsakiyar mulkin kawai aka ce ya mutu ba na kasar ka ba ba na wacce kasa ba suna nan gina a iya jin daɗi iya more shi shi ne fa zai ba da umarni ya ce a yi kokara in zai zo wuri sai an tashi kowa sai an tsaye kowa amma ka zo kana tara abin da ba ka yi shirin cinye shi ba sannan kuma ba ka yi wa kanka tanadi mai kyau ka zo ka tara ka tara ka tara ka mutu matar ka ta zo ta yi buɗa bayan kan wallahi ka gama tarawa ko alfarma matar ka ba za ta maka ba ka ce bari in haƙura da yin aure saboda annabi ya mutu ba wallahi za a zo ne ranar farko ake magana da wanda da wani ya mutu wannan kana kwanciya in dai kana da wani abu yau to za a fara me ya bari sai a fara tunani masu ɓoye cin su ɓoye masu ɓoye kalamar na taɓa faɗa a karatu wannan kuma ke ban labari wata mata mijinta ta yi da fari ranar da ya mutu ba a yi masa wanka ba sai da ce mai sata ta tabbatar ya mutu akwai kudin sa a wajen da miliyan kaza da maza ta buga wa kawarta ta hada da kayan wanki ana fa kokarin yi masa wanka ta hada kayan wanki kayan wanki wannan rububin da ake a shige a shiga sai ga yaro ya fito da kayan wanki ne zai kai wani wankin a dace wani kuma dan sa ido ce kai ya za a mutum ya mutu a ce za da kayan wankin biyar ne kai zo haka ana buɗe kayan wankin nan sai ga miliyoyi na a da dauri dauri in dubu da miliyan biyar yaya idan za ka yi yaro ke gidan abin wancan waya ba ka wanci ka duba rashin tsoron Allah kai dinnan da kake gani ba wallahi kimar ka kana raye wallahi malam sun san mutumin da ba abin da bai tara ba amma wallahi da ya mutu aka zo za a masa wanka a falon sa mata su ce a ah, ka kwanke shi a ka kwanke shi a ka kuka shi cancan wajen wanke su kwanke jini ne mata wallahi mara hadari ne da jini an kawo shi da jini za a masa wanka an kawo shi falo saboda an sa katon mai tsada da kayan da waye za a masa wanka an farke da ana kokari haka ku bata miki bata gudu ku kunce shi wajen wanke wanke a nan ake jindigin da ake wanke wanke wallahi ana aka wanke wanke gidan da shi miliyoyi ka gina kuma shi ya kai ka siya komai na ne matar ya kashe gidan na ne komai na ne amma yanzu ba ka da amfani a yi mata maza a zai a kai ka akwai wallahi wallahi mutumin da ya mutu ranar da ya mutu ya suka fara doke da suke kan rabon gado wani yadda ki fuskar wani ta abin da kanka wallahi ni zan ci kaza to jahilai ne bai kai ka makaranta ba su gani suke su ake yayin mutum ya mutu zaba za ka abin da alaji ya mutu za ka zaba doke doke akwai matan da ni tun da aka kira ni sun aka ce malam dan Allah aje a musu wazi gidan su ya mutu suna ta ma ba a kan gado ko sati ne yi ba ana ta bala'i ana zage-zage Wallan ba za mu yi ba ai takardun gidan suna wajen uwar gida ai takardun kaza sun sa ai motocin sa sama, ai kamfanin sa wancan shi kaza ai yana da kaza a gari kaza ai ba sun da wani kaza kaza haka ake kana can ana dukan ka a kabari iyalin ka suna mai rikici akan yaya za su yi cikin yaro da kaza ka mutu an rabe gado ta ci tumuni ɗaya bisa takwas idan mutum yana da miliyan ɗari ka ce miliyan ɗari to matarsa za ta ci ɗaya bisa takwas ɗin miliyan ɗari shi ne rabarta amma wallahi ina gaya ma za ta iya gadon gidan da ka gina da nan ta zo ta sake sabon aure a wannan gidan a sake wa ɗakin ka inda kake kwanciya da matarka a wannan gadon a auro wani ba kai ba a lalle ya kwanta da wannan matar a wannan gadon kuma ta ji daɗin aure da shi sai kuma kana cikin duhun kabari guda za a yi an yi aure a yi wallahi matar ka ɗin nan da kake gani ai shi ne mulai mawa ran yake cewa matarsa kina so mu haɗu aljanna suke yi eh. ya ce to garki aure ba na mutu a kwarai da ta kai kora mutu da wani kina so mu haɗu to ba mu kana aure bayan ya mutu amma za su saboda idan mutum ya mutu ba ta sai aure bayan ya mutu to ita mace ta mijinta na ƙarshe ne mijin ya shiga aljanna ta shiga to wannan na ƙarshen shi ne za su ke gari to wai a irin wannan rayuwar da hatta matan da muke tare da su ba su mana wannan albarma sai in bar da su in zo in manta da Allah zo in kama bautar su wani abu da kada an yi an shi a taura an sai fili an yi an shi wani an yi ƴaƴan da za ka zo ka mutu wallahi wallahi wata ne wata biyu sun manta inda kabarin ne akwai wata aya da wani hadisi da yake ka kika yi aikin Allah ka zo kana bautar tara ya akwai kuna sayan gidaje kuna rufewa kuna sayan motoci bila adadin kuna yin kaza kuna kaza kuna kaza duk kun mata ku zo ku mutu wallahi malam daidai na rantsa da Allah akwai mutum da ya mutu kwanan nan wallahi wallahi har brush makilin da sai da aka tashi a lissafi aka mai kuɗi singileti riga tsumma sai an mata kuɗi silifa za ta sai an ɗauki shi kuma ba wanda zai ce ni ni wallahi saboda tausayi ni ba zan karba ba karbewa suke za a gama kuka ta mutu amma da an zo banga da kuma kowa zai zo da to na na wani ni kai nawa ku samu ni nawa ku samu kana tabari ana raba ta inda ana iya raba mutum shi kansa a kasama shi a kai shi kasuwa a sai shi na rantsi da Allah akwai wanda za su za su yi a kai shi kasuwa a kasa a kafa shi a ba su kuɗin idan mulki kai haka za ka yi da shi in ilimi ne da kai na duniya haka za ka da shi idan wane ne kai haka za ka da shi wani ya tara dukiya matashi ne yana jan kudi har ta tana tafiya ba Allah a cikin shanu mun su ba mu musu magana Allah ba harka ce ta biliyoyin kuɗi a kawon nan abin da yake biya ya ce malam na zabi ban ga mutuwa da take yi jami'an tawana ba ya ake yake ce ai malam wani akwai ba ya ce yana keci rayuwa ya ga dama kwatsam wata rana kawai ya tafka hadari mota ta karya masa wuya ya mutu aka dawo da shi ta ce ga yau an yi mutuwa kuma an gulguri matarsa ɗaya ɗansa ɗaya ba uwa ba uba ba ya da wani matar da ta cin da zagar da da ya ta wannan yawon kudi matar nan ta ja kudi wani abokinsa miskini shi ya zo ya nemi aure shi da bara yi dama abokinsa ne tara ne shi da sai dai aike shi sai dai a buga mai wata aje kai kaza abokinsa ne a wata su kai wata yana zuwa da ya gama can nan abin nan sai ce ta wuri hikima ya kama hidima ba ku da wani aike dai ku ba ni ne yanzu kenan ba ku da wani abu da za a muku wallahi ya rinka wa alama kawai yaro yana zuwa gurin masa yana mata hidima yana kaza yana kaza